A rahotanninmu da muke kawo muku na Ramadana a yau dandalin VOA ya zanta da likitar jini ne na shin kowane irin hanyoyi masu cutar sikila za su bi wajen yin azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Um, ni sunana Dr. Aisha Amal Galadanci daga asibitin Malam Aminu Kano uh, daga uh, wato wanda suke kula da harkar jini. kamar su masu ciwon sikila da sauransu. To ni dai likita ce, ni ba malamar <laughs> malamar malama ce ta addini ba. E to, kamar yadda nake faɗawa duka patients ina in sun zo, nake ce musu to, kun san kanku, azumi Allah muke wa. So, kun san yadda yanayin ciwon nan yake, ciwon nan yana da matsananci sosai sosai ga wa'yansu wa'yansu kuma suna da sa'a sai su shekara shekara biyu ba su ciwo ko guda ɗaya ba saboda kowa jikin shi daban yake wa'yansu suna da wa'yansu sinadarai a cikin su da suke rage musu ciwon wannan zafin ciwon nan da matsanancin ciwo so wanda ya san cewa baya yawa yawan ciwo wanda ya san cewa baya labaita, zai iya yin azumin shi in ya ga kuma ba zai iya ba sai ya rama amma wannan cuta ta sikila ba ta son jikin mutum ya bushe tana son isasshen ruwa a jikin mutum kuma tana son isasshen jini a jikin mutum so duk wanda ya san yana da wannan matsalar akwai waɗanda kullum a kulli yomin ba za su yi wata ɗaya ba sai an je an ƙara musu jini saboda ita wannan ƙwayar jinin mai ɗauki da ciwon sikila ba ta da ƙarfi sosai saboda haka tana faffashewa kafin lokacin wato kamar yadda Allah ya yi Allah ya yi jini da kowanne eh, su 'ya'yan jinin nan suna yin eh, eh, kwana ashirin kafin a canza sababbi so ita mai ɗauke da ciwon sikila nan ba ta kaiwa kwana da ashirin, sai ta faffashe so sai mutum ya zama yana da karancin jini idan shi ya yi ruwan ɗorawa wanda muke cewa jaundice sannan jikin shi ya ɗaɗe ya bushe ya yi fari fat ya zama kuma yana cikin wani hali kamar yadda na faɗa in dai mutum ya san zai iya ba zai haddasa mishi wani abu ba zai iya ɗaukan azumin akwai wayanda suke yi akwai wayanda ba kama san cewa su suna da ciwon sikila ba akwai waɗansu da sai daga can ma bayan sun girma don akwai wato ita ta akwai nau'o'i na ciwon sikilan nan waɗansu na da ciwo sosai waɗansu kuma ba su da so wanda ya san cewa zai iya yi sai ya yi wanda ya san cewa ku kullum dama yana hanyar asibiti ba zai iya yi ba za ta haddasa mishi da wani ciwo a jikin shi da zai galabaita wanda har zai iya rasa ran shi so kai ya yi wannan azumi sai ya haƙura ya je ya rama daga baya in zai iya rama kuma ba zai iya rama ba ya je ya tambayi malamai yadda ake yi ko zai ciyar ne ko kuma akwai yadda za a yi. Waɗanne irin hanyoyi mai cutar sikila zai bi wajen kare kansa? To ita dai wannan cuta akwai wato abubuwa da suke ƙara matsanancin ciwo. kamar yanzu yadda na faɗa mutum bai sami isasshen ruwa a jikin shi ba abinda muke cewa dehydration yana kawo matsanancin ciwo wato sai mutum ya dinga ciwon gabbai da ciwon yatsu da ciwon um, ƙashi matsanancin ciwo da wa'yansu sun ce ma ciwon ya fi ciwon naƙuda ya fi ciwon naƙuda sau goma ga mu mata da muka sani ciwo ne mai matsananci sosai sosai to shine na farko dehydration na biyu kuma kamar ciwon cizon sauro na malaria shi ma yana kara kawo wannan matsanancin ciwo sau da haka mutum ya kamata ya kula da kanshi ya kare kanshi daga ciwon cizon wannan sauro ya dinga sa gidan sauro sannan kuma dai a dinga ko a fesa maganin sauro ko a sa gidan sauro sannan na uku kuma ya kamata a ce mutum ya ci abinci isasshe abinda muke cewa adequate diet um, especially kamar yara ƙananan yara wanda ba su kai shekara biyar ba saboda wannan ciwon ana fara ganewa wata rana daga an haifi yaro zuwa wata shida ana iya ganewa su kumburan hannu da kumburan kafa waɗansu kuma suna da sa'a baya nunawa a lokacin sai sun ɗan girma sun fara zuwa makaranta uh, saboda haka ya kamata dai uwa ta kula ta dinga ba wa eh, yaro isasshen abinci da isasshen ruwa da kuma matsanancin na uku shine matsanancin wato eh, yanayin eh, zafi da yanayin sanyi to in akwai sanyi ya kamata uwa ta, rufe 'ya'yanta ta sa musu kayan sanyi kar ta bari su fita a haka wato ta sa musu safa a ƙafa ma akwai ta hannu ta sa musu a rufe musu gashin su sannan su tafi makaranta kuma haka lokacin zafi lokacin zafi shi kuma ya kamata a cika a sa musu kaya masu nauyi su zama wato suna shan iska kuma su ta shan ruwa ruwa yana da mahimmanci sosai. Baraka Bashir, dandalin VOA.